من يصرف عنه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف عنه duk wanda anka karkatar da azaban nan daga barin sa yawma idan a ranar kiyama din nan fa qarahimatu Allah yayi tausayin shi rahimahu ta'ala ay arada lahu alkhair Allah ne ho babban rabo almubin wanda abayyanan ne wa an najata zahira shine tsira wadda abbayyanan na to ci gaba wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin فهو على كل شيء qadir to wa in yamsaka ayyuhal mukhadab kai dai abokin magana ba ana magana da annabi ba wato in abin da aka gaya ma annabi an gaya ma al'umma shi kenan in Allah ya shahe ka da wata musiba bidurin da wata musiba kamar rashin lafiya ko talauci wala kashifa lahu ba mai dauke ma ba mai kuranye ma wannan musiba illa ku sai dai Allah wa in yamsaka da khairin kuma in Allah ya shahe ka da wani alheri kamar ya baka lafiya ko ya baka wadata wa huwa ala kulli shay'in qadir to ka kai mamaki mai iko ne ga komi shina baka abin da shi wannan da ya baka wa minhu masku eh, wa minhu maskun bihi kuma yana iya riƙewa mm. wala ya qadiru ala raddihi an ka gairu in ya karbe ba mai iya cewa bari in amso ma sai shi dai to shi gaba wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi وهو الحكيم الخبير وهو القاهر كما الله شيني مي رنجايا قادر الذي لا يعجزه شيء مستعليا كم wato shine mai iko wanda yake ba mai wani abu wanda zai buwaye shi wato kuma ya daukaka akan komi fauka ibadi bisa ga bayi ne musta'aliyan fauka ibadi ya daukaka akan bayinsa wa huwa al-hakimu fi khalqi shine mai hikima ga halittar da yake yi kudi bai da an halitta ku kudi ba sauro ma da an halitta shi ya za kai ku abin nan ah, shine mai hikima ga halittar shi al-khabir ko masani bi ba wadin ya san abin da koyi ga mutane kaza wahirin kuma yadda ya san abubuwan da abban ne na nasu to ولن يشاء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرين قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون to ita wannan sura ta makka ce kullum wato makka kokarin tauhidi yake don shi adda wuya kun gani shekara goma sha uku annabi na makka ba abin da yake karantar da su sai tauhidi amma abu ya buwaya har ƙarshe a ce kai ku dai kashe shi mu huta wato saboda haka wato surar nan tunda makiyya ce ta du'un nasa ilal imani billahi tana kiran mutane zuwa ga imani da Allah wa tauhidi da kadai tashi ga ibada wa salta kuma tana kiran mutane ga cewa manzanci gaskiya ne wa sirqi rasuli kuma gaskiyan manzo gaskiya abin nan tana kira ga a yarda manzon Allah gaskiya ne allazi huwa al-bashar wanda ke mutun ne allazi ya'rifuna wanda ke sun san shi fa ja'ahum bi shay'in ghayri ma'hud inda amma ya zo musu da wani abu wanda ba su saba ba fa yumkinu an yatlubu minhu shahadatan eh, ala da'awa to tunda ya san annabi mutum ne wanda ke ya taho musu da wani abu sabo sun san shi sun san lokacin da bai zakuwa da wannan sai nan ya zai kawo musu ai za su ce na shaida na cewa kai gaskiya kake yi to shine wannan ya ce kul kace kullahu kace musu masu neman shaidu na cewa kai annabin gaskiya ne ayi shay'in akbar shahada menene ya fi zama shaidu ya fi girma ga ba da shaida cewa ni annabi ne ka eh, kace Allah shi kowa abin nan shi shaida shi tashi ta komi illa mai qulu in ba su ce Allah shi a shaidu ba fala jawaba gairukum kun gane ko huwa shahidun bayni wa bainakum to Allah shine mai shaida tsakanina da ku ala sidiki bisa ga abin da nake faɗa gaskiya ne wa uhiya ilayya hadal qur'an kuma an yi min wahayin wannan qur'ani an aiko min shi da ishara li unzirakum ayyuhan nasu dan yi muku gargadi da shi ya ku mutane ba ku dai na yanzu waɗanda aka gaba gare ni ba wa man bala da duk wanda yake labari ya kai gare shi wata rana kun gane cewa man balaga hul qur'ani min al min al ins wal jinn mutane da aljannu don wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ga mutane da aljannu duka ko eh, a innakum la tashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra shin ku kuna kawo shaidu kuna kawo wasu abin bautawa na na daban tare da Allah ga wannan shaida ita ce ta Allah ku kuna da wasu shaidu wanda kuke hada da Allah ku kawo na ce ni abin da ni faɗa ba gaskiya bane kullahum kace musu la ashhad bidhalika ni kan bazan shaida da wani Allah ba Allah ɗaya a shaiduna kul inna ma huwa ilahun wahid kace musu kuma shi Allah wato abin bautawa ne guda wa inna ni bari ummin ma tushriku ni kuma na barranta ga shirkin da kuke yi kahirkin da kuke yi ma aku tare da shi min asnanan gumaka abinda kuke bauta ma tare da shi na barranta da gare shi sai shi ɗaya nake bauta ma kun gane to الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون to kuma ga wata shaida ta Allah duk littattafan da an kayo gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi magana akan zakuwar shi alladina atainahumul kitab waɗanda yake mun ba su littafi wa hum ulama'ul yahud wa nasara sune malaman yahuda ko eh, malaman nasara ba malaman kirista ba dan kirista ba su da ilimi sai kidi alladina kanu fi zamanin nabi waɗanda yake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ata waɗannan ya'rifuna sun san annabi sallallahu alaihi wasallama sun san muhammad bin ati da sifar shi fi kitabin cikin littafin su ruya an ruwaito ana nabiyyi lamma qadimal madina annabi lokacin da ya zo madina wa aslama abdullahi ibn salam sai an akwai wani bayahude wanda ake cewa abdullahi ibn salam ya musulunta sai aka tambaye shi qala lahu umar umar ya tambaye shi inna allaha anzala ala nabiyhi bi makka allah ya saukar ga annabinsa a lokacin da yake makka an ka alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda an ka ba littafi sun san annabi kamar yadda sun cikin littafin su yadda sun kasan ƴaƴansu to kai kana cikin ahlul kitabi fa kaifa hadil ma'rifa ya kun kasan shi qala abdullahi ibn salam sai shi abdullahi ibn salam yace ya umar da kada arabtuhu hina ra'aytu tunda ni ganshi nace ne. kama arifa ibni kama yadda ni san dana wala ana ashaddu ma'rifatan bi muhammadin minni bi ibni hamma sanin da nake yi ni wa muhammadu yahi sanin da ni wa dana fa qala umar kafa zaka ya zaka ce ka hi sanin shi bisa ga danka qala ko faƙala sai ya ce ashhadu annahu rasulullah ina shaida shi manzo Allah ne hakan da gaskiya wala adari ma tasna'un nisa amma mata na ban san abin da sun kai koye ba kila ƴaƴan da sun ka kawo ba nawa bane amma shi na tabbata shi ne kun gane ko wa huwa qawluhu ta'ala kama yarifuna abna'an kuma yadda suka san ƴaƴansu alladheena hasaru anfusahum waɗanda sun kai hasara kawunan sun ka imani da shi to fahum la yu'min to su ba za su imani ba duk hujjar da an kawo musu ba su imani da shi ba ku khusranum saboda rai hasar da sun kai ga kawunan su shine man uhu min al-imani hana da sun kai daga imani shine hasarar da sun kai Allah tsare mu malai wancan hasarar da malam yace eh. ba kirista ne yanzu ne ba kirista ne yanzu ba don waɗancan ayoyin duk sun cancanza su ko ni ma kaina na san bible su wadanda din da a cikin su wanda zai nuna annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bi bible ba ka ganin su duk an ɗaya suna yanzu sun tashi ahlul kitab kenan suna nan ahlul kitab domin abinda sun ka kara bai shi wancan ba waɗanda ke cewa Isa dan Allah ne a wannan ba su ce ga wani abu sun samu in ka karanta shi kafi annabi girmama annabi ne suke kira ayi tun da sun ce abinan almajirin su ya yi annabi sau kaza ai hasu kiristoci lalacewa don kirista yana cikin wani addini ne yana son ya bata wannan shi ko yana cikin addinin nan yana bata shi yana bata kan mm, yana bata addinin mm. don wata wanda ya ce ga wani abu ya yi annabi ya bata addinin a ce falala wata abin nan ai falala ce ni a falala shin falalan nan sharri ce in an ce fallar shari ce wani ya annabi shari wato ka jingina shari ga annabi kenan in ko an ce alheri ne kuma ya kaci wani ya samu alheri wanda ya annabi wanda ya kama kyauta ba hita ko ka dauki fallar shari aibi ce ko ka dauke ta eh, alheri duk da shari ne ومن, ومن الله ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وما أظلم من افترى الله كذبا شو وان يقاك قريا يجنجنا قال الله وانين يشيش ظالمتي Auka kaza ko ko aka shiga ayoyin ubangiji ka qur'ani da ganin wannan qur'ani ka san ba daga Allah yake a kawo shi ga wanda bai taba zuwa makaranta ba kai ka san ba baban sa ba a kawo shi ce ƙarya innahu la yublihul zalimun to ku sani fa wato masu zalunci ba su samun babban rabo har abada hmm. domin ga komi bayyane amma duk da ka su yi tsaurin kan abin na saba masa ci gaba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون to واذكر يوم نحشرهم كأنبتا ranar da za mu tara su ranar kiyama jami'an mu tara su gaba ɗaya ثم نقول الذين أشركوا mu ce mu waɗanda sun ka haɗa wani da Allah aina zina kunta su ina ne shugabanninku waɗanda kuke haɗa da Allah waɗanda kuke riyawa cewa sun abukan tarewa ne da Allah ina suke ku kawo mu gani eh, ku kawo waliyanku mu gani ثم لا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين تو أبنا على هيرا راسي قال يا كما sun lam ta kwamfina tun ba abin da ya zama fitina gare su a ran na ranar kiyama da Allah ya ce ku kawo su mu gani to ba abin da ya zama fitina illa an kalu face sun ce wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah wanda a ubangijin mu mu ba mu zama masu shirki ba da dai ba mu taba yin shirki ba Allah dai muke bauta ma akwai eh? unzur انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا كيف ما يسول عليه كديبا يدسون كقرية كانسو da nau'in shirki anhu ku diba duk abubuwan sun kai ko nan duniya kullum in ya faɗi magana yau gobe za a canza ito haka na har lahira wa dalla anhu ma kanu yaftarun duk abin da sun kaza suna kakawa na ƙarya duk ya bace min shuraka'i wa shufa'a wa shafa'atin lawan abukan tariya da masu ceton su duk ba ina suke babu ba wancan ceto ba wanda suka da'awa domin sun yi shirki sun ma bayyana halin kufari ma annabi shi makkata fa qala ga halin kafirai tare da annabi a makka ga shi nan to ci gaba منهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين to wa minhum man yasmi ilayka akwai daga cikin su wanda yake in ana in kana karatun qur'ani zai ta ya saurara don ya samu hanyar suka waje Allah ala qulubi hakinatan mun ka sanya kuma wato wasu rufi akan zukatan su mun ka danne an ya ba su igane shi wato ba su fahimta qur'ani wa fi adanihim waqan mun ka sanya kuma wani danni nauyi cikin kunnuwansu man kurinci fala yasma'una sama qabuna saboda haka ba su iya sauraren qur'ani saurare na su karba kullum neman fasara za su yi قال الكلبي كلبي يتي اجتمع ابو سفيان وترانا ابو سفيان تنبي مسلم تبا دا ابو جهل دا وليد بن المجيرة والندر بن الحارث Shaiba وشيبة ابن ربيعة واتو أتبة دا شيبة سنة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين to walau tara ya kai abin nan da kaga irin waɗannan mutane iz wuqifu ala nari lokacin da an tsaye da su akan wuta iz wuqifu ala nari da ka gani kai abokin magana da ka ga lokacin da an ka tsaye da waɗannan mutane akan wuta waɗanda ke kare ta annabi wa qalu ya laitana nurad wato sai su dore cewa kai tan mu da dai yana yiwa a mayar da mu wala nukazzibu ayati rabbi ba za mu koma abin nan ba za mu koma ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba da yana yiwa a maishe mu duniya mu gaskata ayoyin ba za mu koma ƙaryatawa ba kuna nakuna muzammilal na cikin mu'minai wato da ka ga lokacin da suke faɗin wannan magana la ra'ayta amran aziman da kaga al'amari mai girma lokacin da da kaga suna nadama ga wannan abin da sun kai Allah ya tsare mu to ci gaba bal badalahum ma kanu min qabl ولو ردوا لعادوا لما وإنهم لكاذبون bal wato a ko da an mayar da su gurin nan da suke ko da an mayar da su da sun koma ga halin su badalahum ma kanu yakufuna wato abin da sun kaza suna boyewa shine ya bayyana gare su min qablu gabanin haka nan ay yakatumuna wato abin suke boyewa da kaulin ga magana su wallahi rabbina ma kunna mushrikin ba shine suke koyewa ba to yanzu ya bayyana bi shahadati jawarihim domin an sun can baya ba sun yi rantsuwa sun ce su ba shirkai bane sai hannun sai ce a kai kai ni nayi kaza wannan hannu ce nayi kaza kawa ta ce ni mun yi komi jikin su duk ya canza to saboda haka sai su komo suna nadama kuma kun gane ko wa qalu walau rudu la adu limanhu anhu wato da an mayar da su cikin duniya bisa ga kaddarawa da adu da sun komo liman huwa ga abinda anka anka hana su daga rashin shirki wa innahum lakazim su masu ƙarya ne fi wa'adin ga Allah kawai su bil iman da sun kace a mayar da su za su imani ƙarya suke ko a mayar da su ba za su imani ba domin Allah bai halitta imani cikin zukatan su ba Allah saukake to ci gaba وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا سنكتي واتو إن آتي موسى أكوي تاشين قيامة abin bi abin da Allah ya ce in kun mutu za a tayar da ku a yi muku hukunci ko azaba ko ni'ima abin da za su ce in illa hayatu na duniya ba wata ba wani abu rayuwar mu ta duniya kawai in mu yi abin da muke so mu mutu wa ma na nabi mabusin ba mu zan waɗanda ake tayarwa ba ba da mutu bayan mutuwa ولم يكتفوا بمجرد الخبر بذلك بس أنا وقد أباري با حتى أبرزوها كم محصورة في نفي حسن كتير إن هي إلا إلا حياتنا كم ma hiya illa hayatun duniya wato ma'ana shi ka in kace wato rayuwar duniya ce kaga baka tsananta ba in kace a a rayuwar duniya dai ce wato ka tsananta kenan ka karamwa eh ma hi illa hayatuna dunya ba wani abu da ake cewa za a tashi za a yi kaza babu wani abu sai rayuwar mu ta wannan ta kusa kawai eh daga duniya sai kaduna wala me ka tahu bi mutane da akhbari da zalika ba wai ba labari ba ta aura zuha masura hasan kar abin nan lalle tilas في أبن في في نبي في نبي نقولي وإثبات تثبت ذكي أبن لا متوى بداتي وهي لمير مبهم يفسره خبر أي لا يعلم ما يراد به إلا بذكر خبر واتو هو ما هي إلا حياة الدنيا با وانا أبو سيلا يوم تدنيا كوي يفسرها ما بعد لفظا ورتبة قال الله تعالى كن قال تو الله يتي ولو ترى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to kai abokin magana lautara izu da ka gani lokacin da an ka tsaye da su ala rabihin gaba ga ubangijin su ranar kiyama la ra'ayta amra aziman da ka ga babban al'amari qala lahum ala lisanil malaika sai Allah ya sa malaiki yayi musu magana don zargi yace alaysa hadha bil haqq wannan tayarwa ba gaskiya bace qalu bala gaskiya ne gaskiya ne wa rabbina muna rantsuwa da ubangiji mu innahu innahu innahu la haqqun wato gaskiya ne kala sai Allah ce fa zuqala zu fadan ne azaba bi ma kuntum takfurun don abinda kun kazan kuna kafirta da shi fi duniya Allah duniya an yi dallashin ku har an gaji kun ki to yanzu dan ne azaba kada fasira قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون طيب. kada hasira alladina kadabu bi liqa'i illahi waɗanda sun kace suka ƙaryata gamuwa da Allah da tashin kiyama suka ce ƙarya ne to sun yi hasara lalle sun yi hasara hatta idan ja'akum wato sun kai ta ƙaryatawa har lokacin da sa'a ta zo musu sa'a tashin kiyama ta zo musu baga ta tambi ga abuke don ba a ga musu garan da za ta zo qalu sai su ce ya hasaratuna ya bakin cikin mu fi shiddatul alam wato ya bakin cikin mu wani da'uha majazun kace ya bakin cikin mu kamar suna kira bakin ciki ya zo zo ai a wani ka bakin cikin mu ya lokacin ka ya zo fahadi ke zo bakin ciki alama farna ya bakin cikin mu bisa ga saken da mun kai fi ha wato ga al'amarin duniya lokacin da muke cikin duniya ya bakin cikin mu wa hum yahmiluna awzarahum alhali lokacin da suke fadin wannan magana suna dauke da kayan zanubansu ala duhurin bisa ga bayansu da an ta ta yahum inda al shine zunubin su duk amai shi kamar jiki suna dauke da shi fi aqbahi shay'in cikin hali wanda himuni wato fi aqbahi shay'in sura ga sura wa antanihi riyan wajen wari kuma yahi komi wari an aza musu wa fatar kabon sai aikin nan duk ya taru ya hausu sai su ce ya hasaratana ya bakin cikin mu ala to ku saurara fa sa'a ma yazirun abinda suke dauka fa ya munana ai ya hamiluna abinda suke dauka ai mun zalika wato dauka su ga wannan ya munana to sun ma aqaba yayi ta kadan ci biyu ku bi ba sai ku gyara mm. wannan sun ma aqaba bi muqaranati alhayatid dunya ya koma ya ku shahi na farko don wannan da aka sai خير للذين يتقون أفلا تعقلون to wato ya kawo ƙarin bayani don a daidaita rayuwa ta kusa da rayuwa ta ta ƙarshe domin rayuwa biyu ce rayuwa ta duniya ta kusa da rayuwa ta lahira shine duniya da lahira wa qala yace wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahaw wato rayuwa ta duniya ba komai ce wace shagaltuwa ce da abin nan wasa la'ib wato wasa ta kwallo da menene wa lahaw da abun da zai shagaltar da mutane kamar su caca su anene wa su amma ayyukan ta'a na nabin Allah wa ma yu'inu ala duk abin da zai taimaki mutum ga shi aikin kwarai fa min umurul akhirah su ba al'amuran duniya bane na lahira ne kun gane ah, Wani darul akhirah walid darul akhirah sannan gida na lahira khairun shi ya yafi lil ta kuna ga wadanda sun kai tsoron Allah waɗanda ke tsoron yin shirki min al duniya wato abin nan shi ya yake bisa ga rayuwa ta duniya li'anna manafi'aha khalisatun min al madar domin amfanin gidan lahira babu wata cuta ciki kun ga na duniya ko bacci ka ta yi har gaji ya zan cuta ga wani abu da ke samun mutane galibi waɗanda hannunsu ke shanyewa ko kawa ta abin nan cin abinci ne a yi kwance tun ba tun ba nafila ba in ya zan ka ci abinci za ka tashi ka yi nafila ƙaranci raka'a biyu wannan ciwo bai zai same ka ba in shan ina ne da ka kwanta eh, jijiya ba ta abin nan ba ta miƙe ba saboda ka jini bai shiga eh, abincin ne amin wato abin nan khalisatu min anil madar wato ta tsira daga abubuwan da ke cutarwa wala zati ha gair mutaqiba bil alam ko abin nan jin dadin duniya babu babu wata cuta wanda ke zakkuwa bal mustamiratun ala dawami ta doge akan dawama afala ta kina shin ba ku yin hankali ya ku mutane ko kuma afala ya kilo ne ba su yin imani su yi abin nan ba su hankali su yi imani su masu saurare to ci gaba قد نعلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تو الله يتمع النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون kun ga annabi na kokarin karantar da su suna kokarin cewa sihiri ne wane ne suna batawa Allah ce to mun san abin nan da suke faɗa na walakanta kai na bata ma rai kun gane ƙaryata wannan da suke yi ma yana ɓata ma rai to kakka ɓata rai fa innahum la yukadzibunaka haqiqani sun san abin da kake faɗa gaskiya ne cikin zuciyarsu tafsir boye li ilmihin annaka sadiqun don sun san kai mai gaskiya ne ga wata qira'a la yukadzibunaka ai la yansibunaka ila al su jingina ka zuwa ƙarya sai dai walakin zalimin sai dai azzalumai da ayatin lahi yashhadun suna musu ga ayoyin Allah sun san abin da kake faɗa duk gaskiya ne sun san tun gabanin eh, abin nan eh, wahayi ya zo gare ka kai mai gaskiya ne saboda haka wato duk abin da kake faɗa sun san gaskiya ne amma su bi abin da Allah ya ce su ba al'ada su shine ba su yarda ba kun gane shiri ne Allah eh, shiri ne Allah ci gaba wala qad kuzziba rusulun ولقد كذب كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين تو ولقد كذب ka من قبلك واتو انا دو دا duk abin da an kai ma na ƙaryatawa kada ka damu an ƙaryata manzanni gabaninka fihi tasliyatun lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da an kai ma ka damu har in ka faɗi magana ba baka samu mai faɗa da kai ba to ba gaskiya ba ce kai ma bari an kawa annabawa an karyata annabawa fa sabaru sun kai hankuri alama kuzzubu bisa ga karyata wanda an kai musu wa uzu an ka cuce su hatta atahum nasaruna sun ka zauna akan ana ta cuta su har taimakon mu yazo bi ihlaki qaumin da halaka mutanen da ke yi musu azabin an abin nan musiban nan saboda aka fasbir kai ma kai hankuri hatta ya ce ka nasur har taimako yazo bi ihlaki qaumin ga halakar da masu yi ma izgilin nan wala mubaddal kalimatillah kuma al'ada Allah ba mai musanya ta haka take muwa'id huwa alkawalin da yake yi duk ba mai iya canzawa haka abin yake wala qad ja'aka min naba'il mursalin kuma wato al'amari ya zo ma daga labarin manzanni waɗanda sun ka gabata ma yuskin bihi qalbaka abin da ke natsar da zuciyarka na cewa annabawa duk haka suke ya zo ma saboda haka a ji hankalinka ya ta faɗa ma mutane wanda ya wanda ta faɗa don kanshi kun gane mm. to ci gaba arhan ma mai faɗan ya fi taimako ga fahimci a gaskiya bisa ga wanda ya shiru eh da yayi magana zai faɗi ƙarya sai a gane eh ashe dai da abinda wai ake faɗa gaskiya ne saboda mai kullum mai kokarin ya bata gaskiya mm. shi ke ƙara sa a gane ta to ci gaba وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ku saurari wannan aya mai nauyi ce ya ce wa in kana kabura alaika iraduhum in ya zan kana yi musu wa'azi wato suna ƙaryatawa in ya zan kin karɓar wa'azin da kake yi ya ɓata ma rai wato har ya girma wato ya kana jin nauyin shi kwarai ya bata ma rai fa inna sadata an tabtage na fakan fil in kana iyawa ka gudu ka ba su kai rami cikin kasa ka shiga to yi ka shiga ka kyale su annabi yake ga mu wannan ba an ce kai hankuri ba to in ka kasa hankuri shiga cikin rami kun gane na fakan fil ardi aw sallama shi ko ko in kana so samu wani tsari ka yi saba ka kyale su wata ta yin bi'a don ka ta kawo musu ayar da za su gaskata ka sai Allah ya so hmm. in kana so ko ta yi sama ka kawo ko ko ta yi ƙasa ka ɗebo mai makata ku gamin da sun ka nema in kana iyawa fa ali aikata alma'ana innaka la tasdi dalika wato ma'ana wannan kai ba ka iya abin nan ba ka iya kawo abin da suke so saboda haka abin da daya akan kafas buri hankuri hatta ya hukuma Allah Allah shi in ko ka ce kana iya yi mu gani walau sha Allah da Allah ya so da ya so ya shiryar da sunan da nan la jama'ahum alhuda da ya tara su akan shirya walakin lam yasha zalika bai so haka nan ba falam yunu saboda haka sai imani ba kuma don ya kara ma lada don ana cutar da kai kana kokarin kamar kana da dan uwa mahaukaci yana kokarin ya fada rija kana kokarin kame shi yana kokarin tu abin nan dukarka da cizo sannan an kace ma annabi kuma wala takunanna min aljahilin kada kana cikin jahilai wanda yake abinda zai amfane shi bai san shi ba wannan karyatawa da suke yi ma amfanin ka ne kada ka cikin jahilai bizalika da haka nan ko huwa nahyun li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato hani ne ga annabi amma kana alaihi min al-hirsi wato kwadan da yake ya shiryar da su ashadidi mai tsanani ala islami ga musuluncin su wal mail ila itiyani ma yaqtarifuna kuma da karkata ga cewa shi kawo musu wani abin da suke so min ayatin ayoyi Allah ka sauka min da don su gane to ga yi tam an fi iman don faɗa imanin su almurattabi ala bayani adami ta'alluqi mashi'atihi ta'ala wannan bayani ne cewa Allah ne bai so ba kuma don ƙara ɗaukaka ka ne kana ta wahala eh, wato Allah bai so shirya da su ba wal ma'ana wa idza arabta annahu ta'ala lam yashahida ta in ka san Allah bai yi nihin shiryar da su ba wa imanin kun bai yi imanin su ba bi ahadil wajhain da ɗayan fuskokin nan biyu fala takun bil hirsi shadid kada ka zanda kwadayi mai tsanani ala islami ga musulunta su kai da kai wa'azi in kai na ka gama amma kada ka tsananta ka ce tilas aw maili ila nuzul kitran ko ko ka cewa Allah ka kawo min aya wadda za ta shiryar da su min wata abin wannan wa aiki ne na jahilai bai da qa'iq shu'unihi ta'ala wato kaina waɗanda ba su san haƙiƙanin al'amuran Allah waɗanda kanana bane ta'ala allati min jumlatiha ma zikira min adami ta'alluqi mashi'atihi ta'ala bi imanin Allah wato eh, nishin sa bai ratayu ga imanin su a wannan lokaci wanda kake so ba saboda haka yi hankuri ta aikin da an ka zama dai li khurujihim an al hikmati at eh, tashri'iyya domin sun hita daga hikima wadda yake ta wadda an kai ta shari'a alhamdulillah kun gane to in ana ce ma annabi haka kowa sai hakuri eh, to mu aje anan alhamdulillah الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون sai aka ce inna ma yastajibu alladhina inna ma yastajibu du'aaka ila al-iman alladhina yasma'u wadanda yake in an karanta ayoyin Allah suna ji wato suna da rai wato su ke kiran ka zuwa ga imani waɗanda yake eh, a tafa fakumin wati barin suna saurare don neman fahimta kuma su wasu kula ba waɗanda ke saurare don su ƙaryata ba a su matattu ne wani mauta amma kafin rai shabba hakun bihin wato domin wato wanda yake kowa kire shi ga addini bai iya ganewa ya zama matacce fi adamin sama'i wato ga rashin kamar yadda matacce ba ya ji haka nan shi ma wanda Allah bai masa imani ba ko an faɗa bai ji to su yab'athuhumullahu Allah zai ta'ada su a lahira ثم إليه يرجعون sannan kuma zuwa gare shi ake mayar da su yuraduna wa yajazihim da saka musu bi amalin da ayyukan suna kafirci an yi kira an yi kira ba su iya saurare Allah sauƙaƙe وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا صدق ترى كافرنا من قصة منا إيتا سورة تنا أبنا tauhidi da abubuwan da an kai tawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin makka kamin tauhidi ya tabbata wa suka ce laula nuzila alaihi atun min rabbi dan mi ba saukar mai wata aya daga ubangiji ba wata wani abu wanda ke nuna wa shi annabi ne kamar yadda an ka ba abin nan nakatu salih kun ga sale da mutanen sun kace in kai annabin gaskiya ne ce raƙuma ta fito mun daga dutsen nan yayi addu'a da raƙuma ta fito ko kuma kamar sandan Musa wal ma'ida ko kuma Isa da an kace in kai annabi ne kai mana addu'a wato Allah saukar mana da abin nan eh, baki to shi kuma Muhammad in gaskiya ne dai ba saukar masa ba kullahum ka ce musu inna Allah qadirun ala an ka ce wato wannan abu na Allah ne Allah mai iko ne ga yin shi saukar da aya Ah, wato wanda yake sun ka nema walakin na kuma amma masu yawan su la mu sani ba zo <coughs> anna nuzulaha bala'un alaihim duk waɗanda nemi a ba su wata aya don su yi imani to ayan nan ita za ta zan sababin halakar su kun gane kun to kun ga masu eh, abin nan raƙuma kun ka taho abin nan sun ka kashe ta ya zan sababin halakar su bayan kwana uku haka nan abin nan waɗannan nemi duk wata aya dai wato aya na ita ce alamar abin nan nasu ita ce sababin saukar su liwujubi halakihim in jahaduha domin in sun wadannan na nemi aya bayan haka nan an ka bayyana da ayan nan sannan kuma sun ka yi musunta to ta zama sababin halakar su eh jahaduha eh akwai akwai akwai wa gaban akwai gaba وما من دابة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا zama musulmi shine mutum ya yarda al'ada duka dabbatin fil babu wata dabba cikin ƙasa dabba ko mutum ya shiga nan duk abin da yake mai rai mai tafiya akan ƙasa ba amma wata dabba wadda ke tana tafiya cikin ƙasa wala ta'irin ya tsira bi jana'i ba kuma wani tsuntsu wanda yake yana hira cikin sararin sama da kansa illa umamun amsalukum fa ce al'ummomi ne kamar ku fi tadbir khalqiha wato kullum wato Allah shi ya shirya halittar su wa ha kuma wato Allah shi ke ba su abinci eh, wa ahwali da sauran halayen su duka kun gani kamar yadda kuke aure su ma suna yi ga abin nan ko da yake eh, ku da dokoki su kuma kamar yadda Allah ya shirya musu ma faran nasil kitabi min shay'in Allah ya ce ban bar komai ba cikin littafi ba ce mun abin nan lauhul mahfuz ba ce mun bayyana shi aya falam na katubu wanda ba mu rubuta babu shi komai Allah ya rubuta shi summa ila rabbihim yushrun sannan kuma duk dabbobin nan ana tayar da su zuwa ga ubangijinsu uh, fa yuqda bainahum kadi yaqdi bainahum shi ubangiji yi musu hukunci tsakanin su wa yaqtasu jama'i min al in ya zan dabba mai kaho ta tuni wadda ba ta da kaho sai an rama musu sun mai kudu da musanna ce musu kunu turaban ku turbaya uh, mutane su ne su kuma an yi musu hukunci Ah, in ya zan wani ya cuci wani a ɗibu ladar shi a ba wancan in babu wani abin ramawa in babu ladar sai a ɗibu zunubin wancan a zuba masa ta wace gaba والذين كذبوا بآياتنا هم وبكم بالظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ما لم يسنى تنبيه وانا آية تقبعتا لأنك ما من أمة إلا خلا فيها نذير باب وتأل أمة فأتي أني متى منظومة أبنى ما يمتى قرقتني to wanda ya dibi wannan aya ce ma min dabatin fil ardi illa allahi rizquha wa to yace kenan akwai annabawa har cikin tsuntsaye da abin nan to wannan ya saba ma abin nan domin annabawa sharadin su kamala ga halitta don haka wato babu su cikin waɗannan dabbobi sai dai cikin mutane kawai babu su ma cikin aljannu amma akwai masu gargadi cikin cikin aljannu sai dai ba annabawa ba eh kwarai ah, baka je abin nan annabi ya ce a in tare da addinin ku daga Aisha ba annabi mace wato malamai sun yi khilafa wato in akwai annabi mace kun ga abin nan uwar Musa an yi mata wahayi wa wahayna ila ummi Musa sannan ko mata Fir'auna an yi wahayi zuwa gare ta Maryam an yi wahayi zuwa gare ta in an ce babu annabi wato cikin cikin mata to abin nan kenan wahayi ne na ruya in ko an ce akwai shi na yiwa abin nan amma babu manzan wato wahayi na abin wato annabci ne amma babu mace manzo domin an kace ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi to shi wace hadisi na alƙalin addini eh shi wancan hadisi ba gargadi bane to ya yake ya bayanin shi yake harkar gida ta cikin gida kana iya zuwa ka ga yadda ake yi a ah, tashe ah, sai wani sun ka sani eh, shine da addini akwai na waje akwai na cikin gida na kazzabu bi ayatina an karanta to waɗanda sun ka ta ayoyin wato sun ka ta qur'ani sun koma abin nan kurame sun mun an iha kurame ne ga sauraren ayoyin sama a kabulin domin suna ji amma ba su iya tunani ba su iya ganewa ba su iya karba wa bukum kuma bai baye ne anan nutuka bil haqi ba su iya faɗin gaskiya fi zulmatu suna cikin da faina kafirci man yasha Allahu yudlihu duk wanda Allah ya so badda shi to zai badda shi wa man yasha hidayata kuma duk wanda ya so ya shiryar da shi ya sa'alu ala siratin mustaqim sai Allah ya sanya shi akan hanya wadda an tsayayya madaidaciya mustaqima wanda shine addinin musulunci kudi ba da mutane ke tsakuwa da abin nan suna ta musulunta wasu na takamar suna da digiri da komi amma ba su komi sai hauka. Fasanin hauka ba? to ci gaba kul Mula ra'aita kumu ina tekun azabullahi a watat kumu sa'atu a ƙairallahi ta da'una in kuntum sadiqin. Kul ya Muhammadu Lahmu, ka musu, a ra'aitun in a ta kuma azabullahi ku bani labari in ya zan azabar Allah ta zo muku cikin duniya. aw atarakum sa'a ko ko ku sani ba har sa'a tashin kiyama ta tashi alqiyamatu almustamilatu alaihi bagatatan ko ko abinda yake na sa'a tashin kiyama ta zo muku bisa ga abke ku bani labari a gaira Allah ta da'una wani Allah za ku kira don ya kuren ya wannan musiba da ya kashe ma halabi kun don ya kuren ya abin da ya sauka gare ku wal jawabu ba su iya kiran wani Allah in kuntum sadiqin kun zama masu gaskiya fi anna al asnama tanfa'ukum fad'uha in ya zan kun zama masu gaskiya ce a gumaka suna amfanin ku to irin wannan musiba ta zo muku ku kire su ba za su yi ba bal iyahu tad'un فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل a a wato shi dai ba wani sa kuke kira ba lokacin da mutum mutum ya fada cikin musiba bai tunanin wani wa ya kashi mata du'una ilahi in hakun kirai shi ya kuranye abinda kuke kiransa zuwa gare shi an ya kashi fahu an ku zuwa ga abinda yake kuke neman ya kuranye shi daga gare ku na cuta da da mai kama da shi in sha a kashahu in har ya so ya kuranye muku shi watan sauna ma tu dukun ku manta ku bar duk abinda kuke shirki da shi wato wanda kuke hada shi da shi min al-asnan gumaka fala tu du'una ku ba ku kiransa sai dai Allah in dai har musibar ta zo to ba ku hankali kenan to wanda ya tuntube yace shehu yayi shirki ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون to wala kad arsalna ila umamin min qablika Allah ya ce ma annabi lalle mun aika da zuwa mun aika um, zuwa ga al'ummomi da gabanin ka mun aika rasulan manzanni wa kazzabu su al'ummomin nan da anka aika manzanni zuwa gare su suka karyata su saboda haka kai ma abinda an kai ma ya hankuli kai koyi da yan uwanka annabawa manzanni fa akhadnahum da suka karyata su sai mun ka kama su bil ba'sa da musiba shiddatul faqr tsananin talauci wadda ra'i da cuta la'allahum yatadarrabun ko za su yi kankan da kai su komo su yi imani falawla فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون to har kenan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sun ka tsananta an yi musu fari kamar a shekara bakwai falaula ijahum ba suna tadarru dan ba su kankan da kai ba lokacin da musibar mu ta zo musu ko lokacin da azabar da mun kai ta zo musu ai lan yaf'alu zalika basu yi haka nan ba ma qiyamil muqtalalahu ko da yake ga abin da ya wajabta musu yi walakin qasad qulubun sai dukatan sun sun bushe falan talin lil imani zukatan su basu yi taushi ba don imani ya shiga wazayyana lahum shaytan ma kanu ya'malun kuma shaytan ya kawata musu abin da sun kazan suna aikata mana ma'asi na sabani fa asarru alaiha sun ka doge akan zunubin akan sabani falamma nasu فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. To su waɗancan da na ƙaryata manzanni an ka saukar musu azaba. <clears throat> to abin nan ko don su yi rauni ya ce abin a a shaidan ya ya kawata musu zama akan laifin abin nan domin abin nan abin da suke aikata suka ci gaba fadan ma su ma zikiru bi lokacin da sun kamance suka manta da abin da an kai musu wa'azi da shi wa ku an ka tsoratar da shi an ka tsoratar da su saboda shi min ba sai na tsani an ka ce in ba ku bi abin da Allah ya ce ba Allah zai yi muku musiba zai saukar da cuta falam yatizu amma duk da haka basu wa'astu ba fatahana alaihim babu kulli shay'in maimakon ai musu azaba a wannan lokaci sai mun ka mun ka bude musu kofofin dukan ni'ima istidraj Allah don su ƙara haukacewa kace ashe kenan wancan musiba da ta same ba don mun ki bane sai su ƙara fata idan farihu sai lokacin da sun ka farin sun kai farin ciki bi ma utu ga abin da an ka basu abin faraha batarin farin ciki irin na girma kai na cewa ashe ba don muna saba mu Allah ne an kai mana wacce musiba ba don gashi yanzu mun samu mm. to a wannan lokaci akhadnahu sai mu kama su bil azabi da azaba ba ta tambaye su ga ke hujjatan ba idza hu mublisun sai ga su ta ko magana ba su iya magana a isuna masu ɗebe tsammanin min kulli khairin ko na alheri ba su abin don haka wato idan mutum yana cikin musiba yana cikin zunubi an ka kyale shi yana ta wadata to wannan istidraji ne radda musibar ta zo babu yadda zai yi Allah ya tsare mu daga shi فوضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فوضع القوم الذين ظلموا شيء كان da musiba ta sai aka halakar da wato an ka yanke ƙarshen waɗanda sun ka zalunci wato an ka halaka su har da 'ya'yansu ai akhiran har na karshen su bi an tusulu an ka tumbuke su duka ba da su da ƴaƴan su duka an ka halaka Walhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai al'ana sai rusul bisa ga taimakon manzanni wa ihlakil kafirin da halakar da kafirai wato haka abin yake matuka an yi tawa mutum wa'azi yake har an ka sako mai ni'ima to in ya manta in an ka tauza a halaka shi har da ƴaƴan shi za a halaka kuma wato Allah ya alkawalin yana taimakon manzanni bai bari wa ma'ana haza abinda ake nufi da wannan anna qad adabirahum halaka karcan su ni'matun wata ni'ima ce an amallahu biya wanda yake Allah ya yi ni'ima da shi Allah rasul ga manzanni allazina ursilu ilayhim wadanda anka aiko zuwa gare su fa zikru alhamdi da yace alhamdulillahi ta'limun lirrusul wannan su manzanni anka ce abin ku ita ce alhamdulillahi wali man amana bin kuma wanda ya imani da su shi ma wajibi ne shi gode li hamidullah don su gode ma Allah ala kifayati yam domin ya isan musu ga sharrin allazina zam ga sharrin wadansu kai zalunci wali ahmad muhammad kuma an yi haka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi gode ma Allah wa ashabu da shi da sahabbansa su gode ma rabban ubangijin su idza ahlaka al eh, idza ahlaka mushrikin al mukallin domin ya halakar da kafirai masu ƙaryata shi masu ƙaryata shi shi gode kuma sahabbansa su gode mu ma mabiyan su mu gode Thank you. أبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون to kuma Allah na ce ma annabi kullil lil kufari ka ce ma kafirai arayatun kubani labari in akhadha Allah sam'akum wa absarakum in Allah ya amshe wato jin ku da ganin ku da gannan ku wato kenan ya kunumtar da ku ya makabtar da ku wa khatama ala qulubikum sannan ya saruhi akan zukatan ku ya dan ya abin ya ya tafi da hasken su fala ta'rifuna shay'an har ku komo ba ku san komai ba in in har ya yi muku haka nan ku bani labari man ilahun galla wani abin bautawa ne wanda ba Allah ba ya ci bi wanda zai zo muku da jin nan da ganin nan da tunani cikin zuciya bima akhadahu minkum wato wa zai zo ku da abin da ya karba da gare ku da za a miku gari yawa ku ka sai ce babu unzur kayfa nusarifu lakum al kadiba yadda muke bayyana musu ayoyi kashi kashi daki daki ay adilalati ala ya ay muna nuna musu wato abin ayoyi ga ikonmu. mu sun ma kuma yasdifun sun duk da haka suna karkacewa an hada gare ta fa la wani ba su yin imani sadaka ya karkace to ci gaba kuna ma itakum in atiyakum azabullahi bawdatan aw jaratan hal yulaku illa alqawmu adh to kullahum kace musu ara'aytukum kuma da ku gani ba wato ku bani labari ina atakum azabullahi in ya zan azaba Allah ta zo muku bagatatan bisa ga abu ke ba ku sani ba aw jaharatan ko ta zo muku bayyane laylan aw naharan ko cikin dare ko cikin rana in ta zo muku bayyane ko a bisa ga auke hali hulaku illa alqawmu zalim shin akwai wanda za a halakar game da wannan musiba sai mutane waɗanda azalumai ay alkafiruna kafirai ai ma yuhlaku eh, ba a halakar da kowa da kushin Allah wal galabi da kushin Allah illa hum sai su waɗannan Allah tsare mu amuru amuru إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المرسلين الله يتي با mu aiko manzanni illa mubashirin fa ce da sifa biyu kawai muke aiko su wato su dora bishara ga wanda ya imani da aljanna wa munzirina kuma su dora gargadi ga wanda ya kafirta da cewa da shiga wuta wato ga abin da za ku yi in kun yi ga abin da Allah zai muku na ni'ima in ba ku yi ba ga abin da zai muku na azaba haka ɗaya muke aiko manzanni da shi fa man amana bin duk wanda ya imani da manzanni wa aslaha amalahu ya gyara aikin sa fala khawfun alaihim to su ba su da tsoro waɗanda na gyara aiki wala ya zan kuma su zan suna bakin ciki ba a lahira domin wanda ya yi laifi shine in an to ana binciken shi kan bakin ciki to su duk wanda ya bi manzanni bai da bakin ciki Allah ya sa mu cikin su kazzabu bi ayatina كذبوا بآياتنا bima kanu yafsuqun wallazina kazzabu bi ayatina wadan sun ka eh, game da ayoyinmu wato sun ka ƙaryata manzanni game da ayoyin mu wato azaba tana shafar su ma kana yasqun don abinda sun kazan suna yi na fasici abinda fiziki fita daga hanyar kwarai ya kharujuna ni ta'ati wato abinda musiba za ta same su kuma ba ce tana ke hankali tana samun su saboda haka ba waɗancan na farko har yanzu kullun nan duk mutum in ya bar abinda Allah ya ce to musiba za ta same shi wanda yake bai san yadda zai iya fita daga gare ta ba kul قل لا أقول لكم عندي خزائن خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي العمي والبصير afala tatafakkarun to kuma aka ce ma annabi sallallahu alaihi ya gaya musu shi ba ba Allah wato ille manzo ne shi faɗa musu qul lahum kace musu la aqulu lakum indi khazainus samawati an khazainullahi wato ban ce muku wato ban ce muku wato cewa taskokin Allah duk ga hannuna suke allati min ha ko yarzuqu waɗanda yake taskoki gare su yake da abinci ban iya cewa abincin da ake baku da menene duk yana ga hannuna nike baku kun gane wato Allah shi ke ciyar da ku ba ni ba wala alamul gaiba kun ba san gaibi ba ai ma ga ba ni duk abin da ba gaba gare ne ba ban san shi ba walam yuha eh, walam yuha ilaikum ba yomin wahayi zuwa ba yomin wahayin abin nan zuwa gare ni ba in dai ba faɗa min ba kuma ba gaba gare ni yake ba ban san shi ba kun gani kenan annabi bai san gaibi ba sai an faɗa masa kun gane wala aqulu lakum inni malakun ban ce muku ni mala'iki ne to annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ba mala'iki bane darajar shi ta ta mala'iku sai dai mala'iku an yi su da haske sauran mutane an yi su da abin nan eh, eh, an yi su da kasa amma duk da haka Allah na sa darajar shi inda ya ga dama in atabi illa ma yuha ilayya kuma ni ban bin komi sai abin da an kawai wahayi zuwa gare ni wato kenan ban yin wani abu don jin daɗin wani mutum kul hal yasabil ama ka sannan ka ce ka ce musu shin makaho wanda yake ko ya ji bai abin nan bai iya gani ko ya ko ya gani bai iya ganewa yana daidaita wal basiri da mai basira mai gani almumin wato yana yi wa kafiri makaho da abin nan mumini mai gani su yi daidai jawabu la ba shi wa su yi daidai afala ta tafakkaru shin ba ku yin tunani fi dalika fatu minuna ku imani mm. akan wannan kalma أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأذر به الله يتيم النبي كي قرقدي القرآن wato ka tsoratar game da qur'ani kai gargadi game da qur'ani da qur'ani allazi yakhafuna an yusharu ila rabbihim wato kai karatu da qur'ani ba da ka ba ka karantar da mutane da qur'ani suwa kake karantarwa waɗanda ka suna tsoron a tayar da su ranar kiyama ila rabbihim zuwa ga ubangijin su alhali in an tayar da su laysa lahum min dunihi min um, waliyin ba su da wani masoyi wanda zai taimake su a ran nan wala shafi'un ba su da wani mai taimako ya shafa lahum wanda ke ceton su domin wato ba a ceto sai da sai ya mutu da imani kun gane wa jumlatun nabi halin min damiri yusharu wato a tayar da su alhali ga halin da suke ciki wa hiya mahallul khawfi wato kenan tashin kiyama shine abin tsoro wal murad eh, bihim al mu'minuna al asuna wato mu'minai masu sabo domin an sun doge cikin sabanin nan har sun ka mutu kenan babu imani to ba su da ceto ya yattaqun kai musu gargadi ko cewa gargadin zai sa su yi abin su ji tsoron Allah yattaquna la su ji tsoron Allah bi iqla'ihim amma hum fihi su bar wato su kira daga abin da suke na kafirci su koma zuwa ga abin da Allah ya ce wa amali ta'ati su komo zuwa ga aiki zuwa ga na aikin ta'a kai musu gargadi don su komo to ci gaba ولا تطرد الذين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين to sannan kuma shi addini wato imani na wanda ya bine ba na samu ba na dukiya ba ne saboda haka duk wanda ya tawo ya karbe shi shi adda shi fala ta duriji ladina yad'una rabbahum bil gadati wala shi kada ka kore waɗannan da ke kiran ubangijin su sahi da marece na washahu suna nihi da ibada su yarda Allah kun gane ko ta'ala la shay'an ba komi ba min a agara duniya ba suna yin komi na abin nan don bukatuncin duniya ba wa humul fuqara sune fakirai waɗanda yake musulmi suna ibada wa kana al mushrikuuna ta'anu fihim can zamanin annabi wato abin nan kafiran zamani sun kai suka gari sun kaci gashi waɗanda ke biyar shi talakawa ne ko talabu an yi da sun kace in kana so mu bika ka kore su sannan mu bika ka amma za mu zauna da su suna wari li su da su yi zama da shi wa arada nabi sallallahu alaihi wasallam zalikan tab'an fi islamihim annabi yayi ni ko abin hmm? tab'an fi islamihim wato don tsammanin waɗannan su musulunta domin su musulunta mutane za su taho su ta shiga Allah ya ce a kada ka kore su ma alaika min hisabihim min shay'in ba abin wani abu akan ka ga yi musu hisabi ai ma alaika hisabu rizqin ba kai ka ba su arziki ba balle a ce ka hana su ba taro da balle ka kore su an ka daggare ka aw ma kana hisabuhum alayka ko kuma yi musu hisabi ba akan kai ke ba bi an kana ba batiduhum ghayr maddi wato in cewa abinda a cikin su ba yarda bane ba yarda ba to ba kai ne an kace kai musu hisabi ba wanda duk ya taho ya ce ya musulunta bayyane kenan ko yana da arziki ko bai da arziki shi annaka wa ma min hisabuka alaihi min shay'in ko kuma ba a ce tilo sai kai musu hisabi wata rodan balle ka kore su ka ce i na bincika na fata cikin su na ga zuciyarsu babu imani a ba ba ka ikon wannan ba fata ko na mina zalimi har in ka kore wani don wai shi fakiri ne ko kana tsammanin ba na kwarai bane to fata ko sai ka zama zalimi cikin masu in fa'alta zalika har in ka aikata haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba alhamdulillah to wato wannan wa'azi ne ga gare mu duk wanda ya ce abin addini shi an namu waka zalika fatanna waka zalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin li yaqulu ahaulai man Allahu alaihim min bainina أليس الله بأعلم بالشاكرين to waka zalika fatanna banu haka mun ka jarabi sashen mutane bai banin da sashe wato wanda yake yana da daraja ya dora walakantar da abin nan wadi wanda ba shi da daraja wal gani bil faqir wanda adda wadata shi dora walakantar da fakiri bi an qaddamna ku ko ila imani wato kenan abin cewa mun gabatar da shi wato in muka gabatar da wanda ba ba mai daraja ba sai wancan ita wace don mi zan shiga ni ga irin waɗanda zan shiga ko wannan fakiri sai wadatacce ce don mi zan shiga to liya qulu domin su masu daraja ko waɗanda awada ta ci su abin nan su ce munkiri ne suna masu musu sai ce ula imanna Allahu alaihi min banina waɗannan su ne Allah ya wani kyauta min bai na tsakanin mu ga su fakire ba san abin da suke yi ba an ka ba su shiriya ai law kana mahum alaihi hudan wato da abin da suke akai abin da sun kabi da shi ne shirya ma kuna ilai da basu cere muna zuwa gare shi ba da mun shi su domin mu mun kasan hanyar samu kun gane ko qala ta'ala sai Allah ya ce alayhi salatu bi'alam bi shakirin shin Allah bai zan ya fi sani ga masu gode masa ba ko ya hadisin ya shiryar da su aljawabu bala eh Allah ya fi sanin wanda abin da mai godewa ashe ba yawan dukiya ba aka yawan dukiya ba shi abin ba shi a godiya ba kai bi abin da Allah ya ce kun gane to ci gaba wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم wannan kuma ya abin nan wato laifi bai hana mutum in ya tuba Allah san ya shi cikin na kwarai wa kadhalika fatanna ba'alhum bi bani haka dai mun ka fitini sashen su da sashe wa idza wa idza ja'aka alladhina yu'minu bi atina idan waɗanda sun kai imani uh, uh, suke imani da ayoyin mu sun ka zo ma suka ce ga mu muna mun tawo musulunta wa qul lahum salam kace to amince tabbata alaikum gare ku assalamu alaikum kace musu haka nan kataba uh, kataba rabbukum ala nafsihi rahma kuma ubangijinku ya ya wajabta ma kansa rahama duk wanda ya shiga addini ya shiga cikin rahama ubangiji annahu wato yadda abin yadda al'amari yake man amila minkum su an duk wanda ya aikata wani abu wanda ba ya da kyawu bi jahalta saboda jahilci minhu khaisur takabahu lokacin da yayi yayi bai san yana yana laifi ba thumma taba yanzu kuma da ya koya ya gane ya koma ya tuba min ba'dihi bayan yayi aiwancin aiki ba da ilmihi anhu in ya gane abin da yayi laifi ne ya koma ya tuba wa aslaha ya gyara aikinsa fa innahu ghafurur rahim wato Allah ay Allah bil fatahi ala anna al maghfirata war rahmata lahu wa huwa qawluhu annahu ghafurur rahim to shi ubangiji mai gafara ne gare shi rahimun majin ne bihi gare shi wato kowane irin laifi kai komi kahircin sa in in Allah ya shirye da kai ka gane ba ya da kyawu ka komo ka tuba to Allah zai zai gafarta amma kuma shi sa cikin rahama kun gane to ci gaba وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين to waka zalika kama bayyana ma zikira kama yadda muka bayyana dai hukunce hukuncen da an ka ambata nufasilul ayati muke bayyana ayoyin qur'ani daki daki li yadhhara eh, al bihi don gaskiya ta bayyana da wannan bayani da muke yi wali tastabina sabilul mujrimin kuma domin hanyar kwarai eh, ta masu laifi Eh, eh, sabilul mujrimin domin hukumar masu laifi ta bayyana nisance shi bil wato kenan wato ka bayyana ko kuma hanyar masu laifi ya bayyana musiba ko sabil ko huwa lin nabi sallallahu alaihi wasallama wato sabil duk inda yake babu kaidi to kwarai kenan in ya haka nan tariqa duk inda yake babu wani kaidi mugunyin hanya kun gana sabilul mujrimin ya zan akwai kaidi eh mummuna ce don ita suke gani mai kyau ga ganin su kun gane to ci gaba قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين تو كما أكتي مع النبي صلى الله عليه وسلم قل كتي إني نهيت أن أعبد الذين تدعون ni an hana ni in bauta ma abin da kuke kira wanda kuke bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba an hana ni in yi kulla ta biyu haku kuma ka ce ni ban bin son zuciyar ku ga abin shi ibadata ga bauta ma son zuciyar ku ko ku ga bauta ma gumakan qaddalatu idan wato kenan har in nayi abin da kuke so to ni ma na bace in ta bato har ni wato abin da kuke bauta ma wa ma ana mina mutane ba zan cikin masu shiryuwa ba har in nayi to Allah ya tsare ni ba zan yi ba kenan إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به قل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. تو كما أنك تقول أنك تقول النبي كتير inni ala bayyinatin min rabbi ni ina akan hujja bayyananna wadda ta zo min daga ubangiji na wa qad kazzabtum bi ko ku kuma kun karyata abin nan kun karyata wannan gaskiya wadda ta taho daga ubangiji na wato domin kun yi shirki yin shirkin ku ya nuna kenan ba ku yarda da abin da nake karanta muku ba ma indi ma ta ta'jilu nabi ba kuna neman kenan in kawo muku azaba ba mm. to azaba ba ga hannuna take balle in kawo muku ita yanzu kun gane ko dina da hukuma illa lillahi hukunci bai zama ba fi dalika wa gairi wato ga kawo muku uh, azaba wato da wannan sa hukunci bai zama ba illa lillahi sai ga Allah kadai shi dai ke kawo abin da ya ga dama kun gane ko ya qusul haqa kuma Allah na ba da labarin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma shine mahiyicin masu yin hukunci al fasil wato rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shine mahiyicin masu yin hukunci al hakimina wa fi qira'atin ya quddul haqa wancan ko ya qulsu ya kusu ne adda ya kusu ko ya kuzu ga wata kira'a ta ci gaba kullum wanna indi ma ta stajilo na bi la kubi alam rubaini wa bainakum والله أعلم بالظالمين كما كتير law anna indi ma tasajiluna bihi da kuke cewa in kawo azaba da gaugawa <coughs> da azaban nan ga hannuna take da kule al'amru bai ne ban da an yi hukunci dan ku shi zan in halaka ku bi an ujilahu lakum in gaugautar da shi gare ku asalihu in huta walakin nahu inda Allah sai dai ba ga hannuna ke ba ga hannun Allah ne saboda haka ban iya kawowa wallahu alam bil zalim kuma Allah shi amma hisani shine ya san waɗanda sun waɗanda azalumai mata yuqibun shi ya san yaushe zai musu azaba ka in muku gargadi na gama nawa wa inda ku wa inda hu mafati hulawai la ya alamuwa illahu wa ya alamu ma fil وما تسقط من ورغة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب كما باب وني بنسان أبين أفك أسكو يبا wata mabuɗayyan abubuwan da afake khaza'in hu taskokin abin da afake aw turuq al muwassilati ila ila ilmi ko ko hanyoyi waɗanda mutum zai biya kai ga ilmin fake la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san sai shi wa hiya al khamsatu allati fi qawli wato hanyoyin abin nan gaidi biyan ne waɗanda an ka ambata fi qawli inna allaha indahu ilmu sa'ati wa ya'lamu ma fil arham ma tadri nafsun ma za ta kasu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wato Allah ɗaya san su to wannan ba ga hannuna suke ba wato waɗannan da ayoyi da suna nunawar annabi mutum ne kuma sai abin da an ka gaya masa ya sani don ya gaya wa mutane kun gane ko wa ya'lamu ma fil bari kuma Allah ya san abin da ke aukuwa cikin ƙasa shine abin nan bar da faru wato ƙasa kenan cikin dazuka wal bahri ko abin da ke aukuwa cikin tekuna ko kuma abin nan alkaryu allati alal anhari waɗanda yake akan koguna aw albari wal bahari ko ko kasa da cikin teku al ma'rufa ne wanda an kasa ne li anna al arda hiya majmu'u kuma an ce kasa ta hada su duka ai ba hawa to abubuwan ban mamakin kasa duka ga hannun Allah suke wa ma tasqudu min warqatin illa lamuha wani ganye bai faduwa face Allah ya san lokacin da yake faduwa wala habatin fi zulmati al ko kwaya wanda fada cikin dukan kasa ba ta zama wa wala radin babu danye wala bisin babu sashe illa fi kitabin wa yana cikin littafin bin wato ba wai Allah ya sani dai ba rubuce take cikin littafi fi lawhul mahfuz wal isna ubadul ihtimal min al istisna qablahu kun gane to ci gaba الله شيء يسوكم الذي يتوفيكم بالليل والنهار وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون to wa huwa allazi yatawaffakum Allah shine ke karbar ranku bil laili da dare ayya qabalu arwahakum shi ke karbar ruhukan ku inda nan lokacin bacci ku yi bacci wato in mutum ya bacci ayan an karbi kamar an karbi ransa hmm. shi ke sa muku bacci wa ya ma jaratun kuma shi ya san abin da kun ka aikata bin nahari da rana aljarhu wato yin laifi don wajen ayyuka nan kuke yin laifuka sun mai ba su kunfi sannan Allah ya tayar da ku ranar abin nan ya tayar da ku cikin yinin cikin nahari bi raddi arwaikum shine a mai da rayuwar ku wato ku komo ku halka wato bacci a halka da rana ko liyaqda ajalun musamman don a hukunta ajali wanda anka ambata huwa ajal hayati wato kenan ku yi bacci ku halka da rana ku yi bacci da dare ku halka da rana zuwa har don abin nan wato wannan duka tahiya ce zuwa ajalin da anka yanka ma mutum kun gane ko tahiya dai ake yi ka kwanta ka tashi ka kwanta ka tashi kana nan kana da tahiya har zuwa ga ajalin da aka ambata eh summa ilaihi marji'ukum sannan kuma in kun kai ga ajalin wanda kun ka mutu sannan kuma ya tayar da ku marji'ukum zuwa ko more ku tashin kiyama zuwa gare shi ne summa yunabbi'ukum sannan ya baku labari bima kuntum ta'malun bi da kuke kun kazan kuna aikatawa can lokacin da kuke tahiyya ba ku yi in ku yi tahiyya kwarai ba ko kun bi shi muku sakamako in kayi tahiyya kwarai ya sa kama da alkhairi in mugun ya tafiya kuma da sharri kun ga wata wannan duka Allah na nuna muna shi ta yi adda komi annabi sallallahu alaihi wasallama mai shirya da mu ne malamin mu ne